يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا إخوة الإيمان إن تحقيق الأمن والسلامة في المجتمعات والأفراد لمن آكد واجبات الحكومات وزعمائها ولا تعتبر أي حكومة قائمة بما عليها ولا ناجحة فيما لها حتى تحقق استقرار الأمن والسلامة لرعيتها إن لا يتأتى نجاح أمر ديني ولا دنيوي إلا بالأمن والسلامة فلا تتحقق العبادة التي من أجلها خلق العباد إلا بالأمن ولذلك قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كما لا تتحقق الصلاة التي هي عباد الدين لا تتحقق إقامتها إلا بالأمن ولذلك قال الله تعالى فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يتحقق أداء الصيام على كيفيته المرغوبة إلا بالأمن والسلامة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان يقول إذا رؤي الهلال اللهم أذله علينا بالأمن والإيمان كما لا يتحقق أداء فريضة الحج إلا بالأمن ولذلك قال الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج وكذلك مصالح العباد كلها من مصالح الحياة مصالح الحياة الدنيا لا تتحقق إلا بالأمن والاستقرار في المجتمع والأفراد بحيث لا يخاف أحد على نفسه ولا على ماله فيعمل عندئذ بما يعود بالنفع لنفسه ولغيره وخير الناس أنفعهم بالله لكن كيف يقوم الشخص بما ينفعه وينفع غيره حتى ينفع الأمة وحتى ينفع المجتمع وكيف يستطيع أن يجلب هذا الخير وهذا النفع الذي تعود فائدته للمجتمع كله كيف يستطيع ذلك وهو يخاف على نفسه في بيته اللصوص ويخاف على نفسه في طريقه قطاع الطريق ويخاف على نفسه وعلى طريقه من المختطفين فلذلك يجب على كل مسؤول أن يقوم بأداء ما عليه لتحقيق هذا الغرض الثاني وهو الأمن والاستقرار في البلاد والعباد وهذا الواجب مسؤولية واجبة على الحكومات والمحكومين وعلى السياسيين والساسة وعلى العلماء والطلاب وعلى المسلمين وغير المسلمين من جميع المواطنين فإن مصلحة ذلك من قبل الحكومات فإن مصلحة الأمن والسلامة مصلحة مصلحة للجميع وإن مما يساعد على تحقيق هذا الغرض أن تقوم الحكومة بما عليها من الواجبات وتتلخص هذه الواجبات في ثلاث أولها أن تكون الحكومة وزعماؤها مخلصين في سلك العزيمة لخدمة الوطن والمواطنين وثانيا أن تقوم بتأييد رجال الأمن بما لا يمكن أن يقوموا بأداء واجباتهم إلا به وثالثها أن تجد وتجتهد في مكافحة الفساد الذي هو مفتاح كل شر خصوصا في نيجيريا ومما يجب على الرعية من العلماء والطلاب والأئمة والأتباع يجب عليهم لتحقيق هذا الغرض أن يقوموا بما عليهم وتتلخص تلك الخصال في ثلاث منها أن تعيد وتساعد الحكومة والحاكمين بالدعاء لنجاحها في الحفاظ على الأمن والسلامة وثانيا أن يتعاونوا مع المسؤولين ومع رجال الأمن لتحقيق هذا الغرض بكل ما يستطيعونه من القدرات وثالثا أن يقوموا بما يجب عليه من, من تربية الجيل القادم من أولادهم وأهليهم حتى يؤدوا ما عليهم قبل المجتمع واعلموا أن الفساد الديني والأخلاقي في المجتمع من أسباب خراب الأمن ونشر الشر والخوف والزعزعة الأمنية قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد fellow brothers and sisters in Islam this khutbah is a special message directed to whom is my concern It is a message that contains a call for the emphatic need for the provision of adequate security for the lives and property of the Nigerian citizens, and particularly the citizens of Bauchi State. We call it a special message because we seldom present sermons that relate to issues of security except when it is necessary. We all know that one of the fundamental objectives, one of the basic requirements that is expected of every government. For that government to be successful and the discharge of its duties and responsibilities is the provision of security of lives and property for, for its people. And any government that fails in the provision of this has failed in any other aspect of life. There is nothing that is more precious to the people to human beings than their lives and their property. Once these two are secured, then any other thing follows suit. But the first and foremost need of every citizen is to have the guarantee of the security of his or her own life first. We have a lot to say on this issue And it is for this reason that we present it in a language that everyone will understand. ‘Yan uwa musulmi, muna da waɗansu matsaloli da suke sama da kowace matsala. Wanda idan mun mu yi magana a kai, da waɗanda abin ya shafa ba, idan kuma ba mu sa kowa ya damu da al'amarin tun kafin ya zo kansa ba idan matsalar ta zo ba za ta tsaya daga nesa ko daga inda kake tsinkaya ba wanda ita ce matsalar tsaro matsala ce da ta shafi kowa da kowa malamai da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ba su daina yin magana ba amma tsakani da Allah ba mu samu iya abin da muke bukata ba a matsayin mu na 'yan ƙasa dangane da tsaro da kuma tabbaci akan kula da haƙoƙinmu na rayuwa da kuma dukiyoyinmu a matsayin mu na 'yan Najeriya. Wannan matsala ce da ta shafi kusan ko'ina. To, amma babban abin da yake hararar mu a yanzu shi ne matsalar da da muke ji ta a wasu wuraren da ta zo gare mu ba sai ga shi ta shigo garin mu a nan bauchi a cikin waɗannan lokuta na baya-bayan nan shi ne matsalar kidnapping yawa daga cikin mutane waɗanda maiwa ba sa bibiyan al'amura halamara su gane girman wannan al'amarin ba sai sun yi bincike ko sai in ya zo kansu ba fata Allah ya jarrabi kowa daga cikin mu ya zama shi kansa ko iyalinsa ko danginsa ko makwabcinsa ya shiga cikin wannan matsala A ba za mu zauna mu yi shiru al'amarin yana ta fankama a daidai lokacin da muke tsammani a ce tsaro na rayuka da dukiyoyin mutane yana daɗa ƙara ƙaruwa ne ana daɗa kashe wutar al'amarin a daidai lokacin da muke tsammani ya kamata a ce an kashe macijin sura a yanke kan ne amma maciji ya tashi yana motsi ashe ba a kashe shi ba su ma yi wannan saƙo <clears throat> wanda yake kowa muhimmanci ya ji shi shi ne jami'ai na hukuma na gwamnati jami'an tsaro da 'yan siyasa shugabanninsu daga can sama zuwa ƙasa saboda su ne wanda Allah ya tsora musu alhakin kulawa da tsaron al'ummarsu yau inda za mu yi magana a akan maganar tattalin arziki ba za mu tsora wa gwamnati dalla ba saboda kowa sai ya kawo tasa gudumawar arziki yake ci gaba ba za mu zargi gwamnati akan ta ta samar da aiki zalla ba idan rugujewar tattalin arziki ta zo gari a matsayin jarabawa ta duk abin da gwamnati ta yi har sai lokacin da Allah ya ga dama ya daga amma ba yanda za ka yi ka zo ka zargi talaka akan matsalar tsaro ba yanda za ka yi ka zo ka zargi talaka akan matsalar kidnapping ka zo ka ce shi ne sakaci sakaci ta ina za ka iya cewa ɗan Najeriya ya yi sakaci da ragwanci idan bai samu aikin yi ba saboda za a iya cewa ya gwada wancan sana'an ne bai gwada wancan ba amma wanda duk aka yi kidnapping din wani nasa shi kuma sai ka zargiwa wannan matsalar na yi magana a kanta ne saboda ta shigo jihar bauchi a yayin da muke madalla da abin da waɗansu gwamnoni a wasu jihohi suka yi na ƙoƙari particularly jihar zamfara jihar katsina ita ma ta ɗan yi ƙoƙari amma dai jihar zamfara ita ce inda matsalar ta fi ko ina ƙamari amma wannan gwamnan nasu ne yanzu Allah ya saka masa da alkhairi ya nuna cewa da gaske ke yi tsakaninsa da Allah ko da akwai maslaha ta ta siyasa a ciki to ta ya samar da amfani wanda zai amfani mutane a addinance da kuma a rayuwa me amfanin siyasa idan ba ta yi amfani wa al'ummarka wajen bunƙasar addininsu da rayuwarsu da ci gabansu ba sannan menene al'umma suke bukata sama da mutum ya rinka jin cewa yana da garanti in zai rayu sai dai in kaddara Allah ce ta kashe shi to in an fatattaki barayi daga zamfara aka fatattake su daga katsina daga sauran wurare aka fatattaki waɗansu daga borno da sauransu ba ma za su bera ba ne idan can ya ki daɗi za su je inda yake da daɗi in suka za su nemi wata jiha ce take da sako-sako inda za a fi samun moro-moro wannan sana'a duk wanda ya fara ta sana'ar wala wallahi zai wahala ya daina ta in dai ba tsananin karfin ko ya gani na gwamnati ba in dai ba strong determination da kuma faithful sincerity aka gani daga gwamnati ba harkar siyasa a ciki ba wallahi sallahi masu kidaji ba za su taba daina ba masu kashi da makami ba za su daina ba don babu wata sana'a a yanzu da take kawo kuɗi kamar wannan wata sana'a ce lokaci daya za ka nemi ta hanyar waya kawai kana zaune a kawo a kawo miliyan biyar a baka a karɓi mutum lokaci daya aje kuma ana maka godiya ana kwantar da miliyan kuma wanda za ka iya kama kowa ciki har da jami'an tsaro masu girgidan za ka iya kama su suna kuma su kawo kuɗi su karɓi ɗan uwansu wata sana'a ce take da san inda za ta kama ka wannan to wannan ne yasa dole ne wallahi ta gwamnati ta tashi a tsaye sakamakon wannan ne muke kira na musamman ga gwamnatin jihar bauchi da cewa ya zama wajibi a yanzu ya zama ɗaya daga cikin main priorities ɗin gwamnatin jihar bauchi shine ta mai da hankali akan maganar tsaro saboda wallahi akwai babbar barazana ga al'umma a yanzu ke su sai waɗanda suke mana waya su gaya mana don Allah mu taimake su da addu'a an kama musu wane an kama musu wance yanzu haka musamman kuma a yankunan da suke gefe gefen cikin garin Bauchi ko cikin gari ta yi wa da riga ya je baki amma daga waje yake farawa kafin ya shigo cikin gida kuma duk inda ake mu a Bauchi ba maganar waje ba maganar ciki mas'uliya ce duka ta gwamnati kuma faɗin al'ummar jihar bauchi gaba ɗaya mas'uliya ce da allah zai tambayi waɗanda allah ya ba su hukunci a hannunsu akan lafiyar kowa da mutuncinsa da za a sace mutum ko a zo za a ɗauki matarka ko a yi mata kowane irin wulaƙanci saboda ya ba da kuɗinsa wanda ya sha guminsa ya samu menene gwamnati ta yi wa mutane isasshe da za a iya cewa arzikin da yake hannun mutane daga gwamnati suka samu galibin mutane duk abin da ka ga mutum ya samu ya riƙe gidansa ruwan da yake sha a gidansa kwalbatin da yake ɗaukar gidansa duk wannan abin da aka samu galibin ƙoƙarin mutum ne wa kansa abin da gwamnati take yi bai wadaci mutane ba mutanen da a nan a yau da safe na ruwan gwamnati suka sha su ɗaga hannu mutanen da kowa a kofar gidansu in an samu kwatanni ya shigo za su gyara kwalbati saboda su tsallaka su samu wane ne a ce musu kowa sai na gwamnati suke jira su nawa ne unguwanni nawa ne mutanen da suka samu damar gwamnati ta ɗauke musu karatun 'ya'yansu a makarantar gwamnati ƴaƴan da suke karatu ba kuɗin ka kake kashewa ba na rantsa da Allah ba wanda zai ga makarantar gwamnati tana da abin da yake nema kuma ya kashe kuɗin ka a makaranta private ya rasa abin da yake so ne yasa ya kai ɗanka makarantar private mutane nawa ne suke da tabbacin cewa yanzu in ka yi rashin lafiya ko kai ko iyalanka za ka je asibitin gwamnati ka samu magani abin da kake so mutane da yawa shekaran jiyan nan na asibiti na jiha amma wata mata ga shirin ɗanta zai mutu ba ta da kuɗin magani aka zo masallaci ana roƙo ga ta kuma gaskiya ce na gaske an rubuta mata magani yanzu don Allah a ce gwamnati ba ta da wani provision inda zai iya sa mutanen da ba su da halin da za su yi magani na gaske a ce magani za a iya ba da mutane a ce kyauta ne to ba ma kyauta ba ma akan abin da mutum zai iya biya mutane nawa ne dan Allah ne suke da damar da za su iya in ciwo ya tashi na dubu ɗaya wanda za su iya dubu ɗaya to ba ta wannan fadin muke magana ba mutane ba sa kuka akan wannan wannan magana da yanzu nake faɗa shi ne karo farko da aka dini na tawa faɗa wannan aka wa ne amma ina faɗa ne saboda ba wannan shi ne abin da mutane suke jira zuwa wurin gwamnati ba su samu damar da za su rayu don Allah mutane ne za su ɗauki barandami da bindiga su je su kare kansu kada kidnapper su shigo gidajensu waye zai wannan aiki wancan za mu ce mutane ka je ka nema ka je ka sayi magani ka je ka in kaga cewa an ba da magani wasu sun ci ce Allah ya isa amma dan Allah za mu ce ka ce Allah ya isa a kan yan fashi da makami da kidnapper da masu shigowa har cikin unguwa su zo su daki kofar mutum da bindigogi jami'an tsaro ko da suna so su yi basa da basa da sophisticated weapons irin na waɗannan mutanen za ka su ma suna jin tsoron rayukansu saboda sun gani an kashe wani dan uwansu an kashe wani dan uwansu a wuri kaza biyar ta ma gwamnati ba ta biya ba compensation din da za a bayar a kai iyalan su samu wani abu so haka shi ma yana lallabawa ne ya samu galibin mutumin da duk yake cikin jami'an tsaro yana aiki ya shiga ne saboda ya rasa wani aikin wallahi ba wai saboda tsananin kishin kasa yana so a'a saboda yanzu employment ne kawai ka samu aiki ka samu inda za ka samu albashi naira dubu hamsin naira dubu nawa shine bukatar ka kawai shi yasa mutane suke shiga course ba wai don saboda karfin jikin su ne ya kai suna sha'awa ba kuma shi ma yanzu mutane da yawa ga sunan a cike matasa kowa yana so zai shiga aikin ɗan sanda zai shiga soja zai shiga custom zai shiga wai wanda akwai haɗari tana harbi da bindiga amma yana so ya shiga saboda shi bukatar da albashi ne Har da yake ciki duk baya kallo talaucin da yake damun sa kawai sai ke so shiga saboda shi ma sai an bada kuɗi ake shiga sai ko kana da babbar alfarma kana da wane kafin ka samu damar ka je inda za a kashe ka yanzu in aka fitar da advance akan za a ɗauki ma'aikata a kowace ma'aikata sai ka ga ya ninninka ya ninninka waɗanda suke so za ka sai da kafa daga kama kafin ka samu dama duk da hadarin da yake ciki galibin waɗanda suke aiki a cikin jami'an tsaro galibin su yan alfarma ne da alfarma suka shiga to wannan ne kake tsammani in an tashi wata musiba kun yi ihu zai ɗauko bindiga ya ce zai kawo ɗauki shi ma da alfamma bai same shi ba wani ba da takarda ya sabani to wallahi tallahi magana akan security magana ce da babu al'amarin siyasa a cikin ta kuma babu koye koye dole ne mu kaɗi gaskiya muna da matsala kuma ba za mu jira har sai lokacin da matsalar ta zo ta zama mamaye mu kafin a ce lokacin da za mu makara mu yi magana ba Allah shi ne shaida mun samu dama wannan sako. mun isar da shi har gaban shugaban kasa mun ko nuna masa wannan girman wannan alamar. to yanzu wannan dama da yanzu nake fala ina faɗa ne ga gwamnatin jihar Bauchi da babban murya da cewa don Allah a tashi a tsaye ba da dalilin siyasa ba sai dai saboda kishin ƙasa da kishin al'umma don Allah a tsare mana wannan matsalar kar ta zama mana ruwan dare abin shi idan aka fara wannan abin harkar kidnapping ɗinnan, nan ta shigo gari ƙara rikutin ɗin matasa ake yi wani ne zai ga wannan damar dan Allah da za a ba shi wanda za a aike shi zai kashe wani ko kama wani in an gama an samu miliyan ɗaya ko dubu ɗari takwas nasa dubu hamsin wani da zai shiga ba da aiki yi iya abin da duk waɗanda ake kama wannan kake ji ogogin su zaka ji ake shi dubu kyau aka bashi dubu ɗari dubu nawa amma an samu miliyan uku shi iya nasa kenan za a tura su su je su yi saboda ana istiblalin halin da matasa suke ciki matasan nan iya amfanin su shine lokacin da ɗin siyasa ta zo su je su tsare masa akwati ko su je su sayar da za su yi wacce akwatin wani ko da za su yi su dangwala maka ko ta hayaniya a ji tsoro ya aikin su kenan ya zama sai bayan shekara hudu kafin a dawo kansu a tsakanin wannan shekara hudu don Allah in babu kai ba su ji kuriyar ka ba kidnappers in sun zo za su samu wani abu daga wurin ka da ƴan uwanka da talakawanka ba za su bi shi ba muna jin tsoron kada Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu bayan mun taya addu'a ga waɗanda suke wasu wuraren muna jin tsoron kar a zo a jarrabe mu wannan matsalar ta dawo mana alhamdulillah muna da gurgudun zaman lafiya da aminci dubin gurgudu a jihar bauchi kuma wannan baucin ita ce tamu ba za mu barka ba ba za mu je ko ina ba sai dai mu haɗu da ɗayan mu mu ga cewa yaya za mu yi mu gyara ta da in ta yi kyau namu ne in ta ɓaci ma namu ne ina ta mai ta jihar bauchi duk da cewa wannan matsala ce da ta shafi ko ina a najeriya amma inda da babu a ce maka za a kawo a yi kokari a kare ya fi muhimmanci sama da inda suka shiga sai dai a yi ta neman hanyoyin da za a samu a rabu da shi ne amma tun da wannan al'amarin bai riga ya yi yawa ya fankama ba wallahi magance shi a wurin gwamnati yana da sauki sama da waɗanda su riga ba su san inda inda al'amarin yake ta ina za su fara ba dole yanzu ana kokari a kare ne Allah ya kare mu ba ma yin magana da ta shafi siyasa kai tsaye ko mu masu biyayya ne da fatan alkhairi ga kowace gwamnati shi yasa kowace gwamnati ta nemo ita ce tamu in ta tafi wata da ta zo ita ce tamu saboda maslahar al'ummar da tana hannun wanda yanzu take kai ne shi yasa ba za mu taɓa yin tawaye wa kowace gwamnati ba amma za mu gaya mata da abin da ya dace da abin da ya dace idan ta ƙi ba zai samu mata tawaye ba sai mu bar mutane su ce Allah ya isa kuma Allah ya isa saboda ka tunda safe tun al'amari bai yi tsanani ba muna kira don Allah ga hukumomi su ji tsoron Allah sannan jami'an tsaro dole ne daga kan manyansu a ta hanyar da za a daƙile hanyar da suke waɗannan na ƙasa-ƙasa ɗin duk matsalar daga ƙasa-ƙasa take ba daga sama ba zalimi wanda yake sama inda yake zai zauna ne haka kawai ce zai rubuta da bayan yace aika ba ba tare da ya sa ido ba ba zai gyara ba waɗannan na ƙasar su ne suke aikin shi yasa muka faɗi shawarwari guda uku da hukuma da 'yan siyasa sau da wannan damuwa da wannan matsala ta shafi kowa ne to muna kira ga hukumomi da 'yan siyasa da cewa su dubi waɗannan shawarwari guda uku su gani in za su yi musu aiki su ɗauka abin da za su musu su ɗauki waɗanda za su yi aiki a ciki abu na farko shi ne al'amarin da ya shafi tsaro ba al'amari wanda da za a sa siyasa a ciki dole ne mutum ya zama zai ikhlasi tsakaninsa da Allah ne bukatar kare rayukan mutane da kare jininsu da kare dukiyoyinsu ba tare da la'akari da bambancin ina suka fito wani bangare suke wani addini suke ba wajibi ne akan kowa kuma sai Allah ya tambayi mutum akan akan mutanensa da yake mulki akan su ba tare da bambancin kawai ne suke ciki ba dole kowa haƙƙi ne a kanka kuma mafi girman haƙƙi kenan da yake kan mutane waɗanda suke kan mulki don haka a sa ikhlasi a cikin wannan abu a yi shi tsakani da Allah duk waɗanda kaga sun yi nasara akan wannan wallahi sun yi tsakani da Allah ne amma in dai za a yi haka kawai don a yi jirwaye ne kamar wanka wallahi da zai taɓa kawo nasara ba sannan shawara ta biyu ita ce dole ne hukumomi wannan kuma sai ya koma tun daga sama daga gwamnatin tarayya samarwa da jami'an tsaro abubuwan da suke bukata na aikin nan har yanzu tsakani da Allah in kaga irin motocin da 'yan sanda suke hawa sannan ka da abin da yake shiga aljihun sun je sun yi fara da 'yan ta'adda da criminal su kuma criminal sun ne yake shiga aljihun su ai kana yi saboda kare ne kake samu ne wani criminal zai tsaya ya ga ya mutu saboda ya ga nawa ya samu jiya kuma nawa zai samu a gobe ne to amma nawa ya samu jiyan da nawa ya samu zai samu gobe da shi da soja da dan sanda wa ya samu a ciki kuma zai tsaya yi gurgurun kokarin da gurgurun abin da yake samu ne nawa suke samu sannan makamin da suke amfani da shi wani irin makami ne dukkan abin da hukuma za ta yi wajen ganin cewa ta taimaki waɗannan a iya abin da zai taso iya yin aikinsu wallahi yana daga cikin wajibai sannan abu na ƙarshe a kansu shi ne dukkan abin da yake buɗe laka yake gada buɗe ƙofa wajen ƙara rintace irin caɗewar al'amura ko in kasa abu ya kasa cimuwa wallahi ne maganar corruption maganar corruption ina kuma kamar da na faɗa daga ƙasa shine abin da yake damun talaka mutum har yanzu yana jin tsoron yana tafiya akan hanya dan sanda zai iya tsare shi a ta wata dogon wulakanci akan naira hamsin in bai bayar ba sane ne a ƙasar nan za a cire bakin bindiga a harbi mutum a harbi direba ya jawo abin da za a jawo asarar rayuka da yawa saboda ya ce ba da naira hamsin ta ya ce ba da naira ɗari idan tsera da da sata da dawa kuma da wani ɗan sanda da yawa inda za ka zo da su maka wannan motar da za su fita fasirar da ita su ne za su yi tsohonin da kansu ba a ba su in ma an ba su sama ta cinye su kuma an ce musu su je sai a ce ku sai da za ku nemi man da za ku yi ne ta ina za a je don Allah in ana ta magana akan gyara corruption daga sama jiya jiya ma an ɗaure gwamna an ɗaure minista mu ba daga can ba daga ƙasa wannan na grassroots ya fi damun talaka yanzu in minista ya ci biliyan ɗari ina wanka ka ma san ma biliyan ɗari ne mutane ne suka san biyo nawa ne a biliyan ɗari ba a fi zai damun su ne sunanan kasar wanda zai ci masa dan abin da yake kokari yake nemowa mai sai da alayya ko ko mai sai da akuya ya dauko daga kan hanya a keke zai wuce dan da ya tsare ya karbi dan wani abu a hannunsa wannan shi yake damun sa waɗannan nan kasar su suka fi damun talaka amma wannan shi ne har yanzu na wani canji ba bambanci da da da yanzu ko akwai akwai abin da ya canza akwai abin da ya canza har yanzu ana magana akan aure rufe boda aure boda amma duk a baki ne har yanzu mutane wanda za su bada kuɗi suna shiga da abin da za su shiga wanda za su bayar suna bayarwa su fita da abin da za su fita to ne ma ne ne abu saboda waɗannan ɗan ƙasan su ba a gyara daga ƙasa ba daga kama ne ake gyarawa sannan har yanzu ana shigo gilin makamai ana shigowa da su ƙasan nan Allah ya kyauta haka waɗannan abubuwa guda uku wallahi sai gwamnati ta yi su daga ce kuma ta yi su daga sama har ƙasa maganar yaƙi da cin hanci saboda ba yanda za ka yi kace ce za ka tabbatar da tsaron mutane alhali wanda zai yi tsaron shi ko bai koshi ba yana jin yunwa mutane su kwanta sun koshi a gida kuma yake tsare su haka zai yi wata rayu shi zai cire yunifom ɗinsa da kansa ya tsare zuwa a hanya dole ne sai an magance wannan na biyu kuma sai an kula da duk abin da tsaye yake bukata da kuma da tabi in ka fito ta duk lokacin da ka fito ta nan su ba ta bacci za su zauna su yi mutum su fito ta can amma gwamnati tana da dukkan agency for security tana da SS tana da wane ne za su iya fito da hanyoyi da suka dace sabbi sai dai kullum a yi amfani da wanda aka yi amfani da shi jiya dole kamar yadda su wasu ke canza tafi suke canza wuri dole gwamnati ita ma ta canza za ta kullo da wannan sannan babban ku uba shi ne sosiyali da kuma da gaske ne mutum yake yana da kishin kasa yana da kishin al'umma kuma ya sani da kyau wannan amana ce sannan abu na ƙarshe shi ne abinda su kuma sauran mutane saboda wannan masuliya ce ba ta gwamnati kaɗai ba mu ma akwai namu da shugabannin addini da mabiya da malamai da almajirai da iyaye da 'ya'yansu da shugabanni na gargajiya da duk dai wanda yake da ruwa da tsaki a cikin al'umma kowa yana da shi ma gudunmawar da zai ba don gwamnati da za ta iya manta daya wajibin al'umma na farko shi ne su kiyaye su da addu'a sau da duk abin da suke din don ne su suna da security waya kake bi daga cikin su za a kama waya da aka tsare shi yan fashe a hanya duk saboda su za a yi za kullum addu'a akan Allah ya taimake su in kullum za ka cewa Allah ya tsine Allah ya yi ya to shi ke nan ya tsine za ka tsine mata shi ko shi Wa ya zai ga tsinuwar shi ne ya shaida ba kai za ka shaida sai da dole ne a yi musu addu'a akan Allah ya taimake su akan wannan yin addu'a wallahi yana taimakawa ta yadda in a cikin su akwai bara gurbi Allah zai kaɗe shi wanda duk yake so ya hana wannan maslahar za ka ga Allah zai san yadda zai yi da shi sai dai ga ana yi salamu na biyu na gudunmawar al'umma shi ne dole su masu haɗa kai da jami'an tsaro mutanen unguwa kuma wallahi dole ne mutane su rage tsoro saboda in kun za ku jira cewa dole sai abin da jami'an tsaro za su muku kafin motar patrol din su ta taso ta iso lokacin an riga an gama muku illa dole mutane wallahi su da tsoro labaran da na ji na wanda waɗansu irin wasu unguwanni suka yi wanda ba sai na faɗa a nan ba wallahi na ji daɗi Allah ya saka musu da alheri shi yasa akwai unguwannin da wallahi wani dan iska barawa ba zai iya shiga ba dan ya san shirin da suka yi ba jami'an tsaro suke tsoro ba saboda sun san kai ina mota bisai sai sun gama shirya kafin su shiga amma suna jin tsoron mutanen unguwa wallahi sama da jami'an tsaro saboda ka dole kowa sai sun tashi a tsaye amma in dai za ku tsaya haka kawai a zo a sare ka kawai a yanka ta biyu kamar doya to na ranka muku da Allah kuna jira kawai sai gwamnati ki za ta muku komi to sai dai kawai gwamnati bayan an gama ta ba da kuɗin da za a je a a je a gidan ku a makabarta iya ina ji gudunma wanda za ta iya bayarwa kenan duk abin da za a yi nan in baka tsaya kai ka yi na abokan ka ba ka bari za ka zo a kashe kai ne kawai ta rubutu da gwamnati da dukiya shi kenan an gama kafin saboda haka dole ne mutane su haɗa kai tare da jami'an tsaro irin ƙungiyoyin nan na 'yan banga da su yadda za su je su yi rajista su je su jami'an tsaro sun san da su suna aiki tare da su tun kafin sun su iso su kuma sun ɗauki wani matakin amma wallahi duk unguwannin da ba su da irin wannan tsarin na rantse da Allah su suka fi kowa su suka fi kowa haɗari sannan abu na ƙarshe shine tsarin tarbiyya na unguwa akan yara ƙanana don galibi duk wani ya da za a yi a cigari a ke gari da ɗan in iskan unguwa wanda ko da shi bai shiga cikin barayin ba shi ba su information gidan wani akwai kaza gidan wani babu kaza shi yasa za a je unguwa wanda aka san gidansa akwai tsaro ba za a taba taba shi ba sai dai a waya sai da ake samun irin wannan ta hanyar ɗaya unguwa sau da dole ne ku tashi wajen tarbiyyar ƴaƴanku an sha a cikin koyuka a samu kidnappers da mutanen da za su rubuta don tsabar rashin kunya ba su ce maka muna zuwa ƙarfe biyu dare a dafa mana abinci a dafa mana kaji mu takwas ne za mu zo za ka yi abincin da zai ishe mu kuma ajiye mana miliyan uku wala haka suka rika yi sai ka ɗauki shanu ka je ka sayar ka ajiye musu kuɗi su zo su ci abinci su yi su gama abubuwan su sha giyan su sannan su karɓi kuɗi su ko kuma kana godiya kana zuwa an sha a samu irin wannan kuma sai ka samu haddar ɗan mai gidan aka shirya wanda zai ja muku cewa akwai shanu guda kaza za ka aka ce da guda kaza wannan kuɗin zai ba ka dole ne sai kun tsaya wajen tarbiyyar ƴaƴanku wannan kuma shi zai nuna muku muhimmancin karatun addini koya wa ka tsoron Allah koya yaron ka muhimmancin ka don a cikin addini ne zai ji kai waye waye a cikin makarantar boko aka gwada masa haƙƙin ubanka da haƙƙin uwarka da haƙƙin wane ne waye aka koya masa wani a makarantar boko ba islamiya ba ina za a koya masa wannan haka in kana so ɗan kai tashi ya jika kuma ya zama nagari ka tashi a makarantar addini ka tashi a islamiya ya rinka jin wa'azin masallaci saboda a can ne za a ga maka kai waye har ma ya tashi ya kula da kai Allah ya sa mu dace Allah ya kyauta mana waɗannan haƙoƙin guda uku dole ne mun koyi tashi a kai namu idan aka samu haɗin kai tsakanin mu da gwamnatoci kowa ya tsaya a kan nasa to wannan shi ne inda za mu iya kaiwa ga gaci Allah ya tsare mana dukiyoyinmu ya tsare mana rayukanmu ya tsare mana jinallakinmu ya tsare mana addininmu da mutuncinmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والآل أجمعين وعنا مع وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم صل لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار والطمأنينة في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار والطمأنينة في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم كلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عائلة واجعلنا للمتقين اماما اللهم وفق ولاة امورنا لما فيه الخير والصلاح لنا ولهم وللبلاد يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يا يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقولوا لله قانتين